Sashen Hausa na muryar Amurka yake buku magana a wannan la'asariya ranar 17 ga watan Maris shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 22 da 25. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma Makeri ne tare da Naziru Ahmed Hausawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Siriya ta ce ta harbo jirgin sojojin Isra'ila har ƙasa, sannan kuma sun samu wani a harbi da suka yi. Fadar gwamnatin Amurka ta White House na caccakar alƙalan kotun gwamnatin tarayya guda biyu sakamakon dokar shugaban ƙasa Donald Trump da suka taka ma birki. bayan kun gama jin labarai za ku ji korafi da wasu 'yan gane suke yi game da yawan naɗe-naɗen ministoci da sabuwar gwamnati ta ƙasar ta yi mun zira ido buga ga irin wannan hikima ko kuma wannan abun nan dabara ta zauna sabuwar gwamnati don biyan bukatun al'umman kasa a jamhuriyar niger kuma malumman ƙasar ne suke nuna fushinsu akan umarnin gwamnati na gwajin ilimin malumma. yau jarabta da suke ce za su da ilimin malamin makaranta ba haka ke ci doka ba ta ce ba kawai ka zo ka ɗauki ka sa mutum irin kamar wani za shi eh, neman wani aji haka kuma a kasar ghana za ku ji wani irin babban matsala da ya kuno kai a cikin kasar inda matasa suke yawan kashe kansu a cikin kasar wanda akasari kuma aka samu galibi wato ɗaliban makaranta ne amma kuma akwai mahmud lalo wanda zai gabatar muku da shirin nan nasa na duniyar amurka amma fa duka sai kun sha labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ƙara jaddada buƙatar samar da sabuwar hanya da za a tunkari matsalar barazanar makamin nukiliyar Koriya ta Arewa da ke ƙara girma, wanda zai hada da ɗaukan tsauraran matakai fiye da waɗanda aka ɗauka a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama na hanyoyin lumana. A jiya Juma'a a Koriya ta Kudu, tilastan ya ce bari in gaya muku karara bin hanyoyin lallama sun kare Muna duba sabbin hanyoyi ta hanyar diflomasiyya, tsaro da kuma matakan tattalin arziki. Mun baje komai akan teburi. A ziyararsa ta farko zuwa Asiya a wannan makon, tilastan tsohon shugaban kamfanin mai wanda bai da kwarewa ayyukan diflomasiyya ya ziyarci makwabtan ƙasar Koriya ta Arewa, Japan, Koriya ta Kudu da kuma China. sabon naɗin na shugaban ƙasa donald trump na babban jami'in diflomasiyya ya sauka a barikin sojojin saman osan ta amurka a jiya juma'a da safe inda ya haɗu da kwamandojin dakarun amurka a koriya kafin ya ziyarci kwamandan yankin jami'an soja mai ƙarfi wanda ake kira dmz a takaici wanda yake tsakanin iyakar koriya an kafa shi bayan yarjejeniyar da aka rattaba wa hannu a ƙarshen yakin koriya na shekarar 1953 bayan zaman tattaunawa da mai riƙon ƙwaryar shugabancin ƙasar ta koriya hong kyo da kuma ministan harkokin wajen koriya Yun Yun Si tillerson ya ƙara nanata abin da ya ce a tokyo a ranar alhamis cewa yunkurin hanyoyin diflomasiyya na sama da shekaru ashirin ba su yi nasara ba haka kuma kudaden da amurka ke baiwa koriya ta arewa na tallafin kimanin dala amurka biliyan ɗaya da, da biliyan 1.37 a matsayin karfin karin karfin gwiwa ba su yi amfani ba wajen bibiyar shugabannin Yongyang domin yin watsi da makamansu na nukiliya. Tun daga shekarar 1990 Amurka ta fara ba da abinci da kuma da kuma tura mai karkashin wata yarjejeniya ta dakatar da harkokin nukiliya wacce daga baya ta ruguje sakamakon gano yongyang na saba dokokin yarjejeniyar da aka yi a ɓoye ta hanyar gudanar da ayyukan inganta karfin uranium. Siriya ta ce ta harbo jirgin sojoji na Isra'ila har ƙasa, sa'adun kuma sun sami wani a harbin da suka yi. amma isra'ila ta ce jirginta ya dawo lafiya kalau bayan kai wani harin sama da suka gudanar a kan wasu wurare a safiyar yau juma'a a siriyar isra'ila ba ta bayyana hakikanin abin da ta kai wa harin ba amma siriya ta ce jirgin sojojin isra'ila ya kai hari a kusa da palmyra abinda da moscow ta bayyana a matsayin wato hari mafi zafi da ya taimaka wa kungiyar isis a wani abu da ba a saba gani ba dakarun tsaron isra'ila wato idf a takaice sun fitar da bayani na tabbatar da harin jawabin ya ce a jiya daren 17 ga watan maris jirgin iaf ya kai hari a wasu wurare cikin siriya an harba makamai masu harbo misali, daga siriya kenan bayan harin sannan garkuwa da ke da kuma garkuwa da ke tsaron sararin samaniya na sojojin isra'ila ya kama wani makamai masu linzami babu wani farar hula a isra'ila ko jami'in tsaro da rayuwarsa ta shiga cikin wani hali mara daɗi yana da wahala a sami bayanin irin wannan daga isra'ila labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Fadarar gwamnatin Amurka ta White House na caccakar alƙalan kotun gwamnatin tarayya guda biyu sakamakon dokar shugaban kasa Donald Trump da suka taka wa birki wacce ta hana matafiya daga kasashe shida masu yawan musulmi shigowa amurka dokar ta trump an shirya ta fara aiki ne a jiya alhamis fadar white house ta ce alkalan ba su yi daidai ba bayan da kotun guda biyu daya a jihar hawaii da kuma daya a maryland suka ba da izinin tsaida dokar ta wucin gadi da shugaba trump ya sa hannu wacce za ta fara aiki ranar shida wacce aka saka hannu ranar shida ga watan march wacce ta takaita tafiye-tafiye daga waɗannan kasashe kakakin white house cin Spicer ya ce hatsarin gaskiya ne kuma dokar a bayyana take. An zaɓi shugaban ƙasa domin ya sauya tsarin shige da fice da ya lalace kuma zai ci gaba da aiki da kundin tsarin mulki da kuma nauyin da ke kan shugaban ƙasa domin kare ƙasa. Shugaban ƙasa bai amince da wannan hujjar ba yayin da ya ci gaba da ƙalubalantar hanyoyin harkokin shari'a. Trump ya ce wannan hukunci ya sa ana yi mana kallon masu rai ana yi mana kallon raini wanda ba haka yake ba ku yarda da ni ku dubi kan iyakokinmu gwamnatin trump ba ta son dakatar da dokar na wucin gadi da aka yi fadar white house da kuma ma'aikatar shari'a sun bayyana rashin jin daɗinsu da hukuncin alƙalan inda suka ce za su ci gaba da kare sabuwar, sabuwar hannun dokar a kotu fadar gwamnatin amurka har yau ta white house tana nan tana ci gaba da dagewa akan matsayin shugaban ƙasa donald trump na cewa tsohon shugaba barack obama ya yi satar sauraron wayan tarho a trump tower da ke birnin new york mai magana da yawun fadar gwamnatin amurka wato shin spencer kinan ya yi gaba da gaba a taron 'yan jarida cike da ɗaki wadanda wato suke son su san abin da ya sa shugaba trump ya hakikanci akan zargin da yake yi gaskiya ne alhali kuwa 'yan kwamitin likin asiri a majalisar dattawa sun ce hakan bata faru ba. spisa ya ce shugaban kasan da yana na akan bakansa sa'annan ya zargi 'yan jarida da sauya masa magana da kuma abin da ya faru a kwamitin majalisar dattawan ya kara da cewa 'yan majalisar amurka har yanzu ba su da wata wato cikakken bayani akan leken asiri labaran duniya kenan aka ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban kasar gadana na akufa ado ya nada ministoci da yawansu ya kai 110 wanda shine farko a tarihin siyasar kasan da a samu yawan ministoci kamar haka shugaban ya nada ministoci 46 sa'annan ya nada na jihohi kuma goma kana ya nada kananan ministoci 50 sa'annan ministocin kasa masu aiki na musamman su kuma guda hudu a yayin da wasu suke ganin hakan ya dace wasu kuma na ganin cewa wannan zai kara jefa tattalin arzikin kasar cikin babban rudani sunana Muhammad Mahmud in dai suna da yawa da sai su yi aiki amma wannan kuma ya bar biyan su nan ya yi wani wai don an biya su mo wurin government nan kuma ya shiga cikin biyan su amma so advantage shi ne ba sun tanya yakin gana ya yi easy sunana Ibrahim to adadin ministoci da aka shirya da fannin kasar suna da yawa kuma in government ya duba aikin su dai ai gaskiya dai aikin da ya yi sauki amma dai ba yin gaskiya dai ba duban ba sa musu dai satan su kuma ya yawa sunana Antabi wallahi bai yi daidai ba ya yawa kwarai lokacin john adramani mamma sun ce ministocin da ya doki bai kai ma adadin da shi ya doki suka ce wai ya yawa ana bata kuɗi don kowane minista an ba shi gida a ba shi lori a ba shi direba a ba shi mabiyin shi sannan a ba shi waciman mu muke biyan su wanga an doke su ne su zo su ci kudin gana to wannan kudi aka hada ai wani abu da yaran mu da su ci amfani sunana usman ibrahim eh eh to ni ba yanzu new king new law ko da abin de gani yake dokan ministers da yawa maybe wannan minister su tanye shi yaki na da bi bide yi shi ko malam imran abubakar da aka fi sani da malam bawa mai sharhi akan harkokin yau da kullum ga abin da yake cewa ita wannan gwamnati tana kokari ta biya ma ainihin magoya bayan ta abin nan bukata ne na dan mutunci idan aka ce za a ci gaba da wannan al'amari shakka babu a bai tsammanin wannan jam'iyya ko kuma wannan gwamnati za ta iya samun dama kuma wato wa'adi na biyu ba fi sabi da layi domin talaka har yanzu bai ga komai a karba sannan gashi kuma ana ta nade nade kuma nade nade za a ba mutum mota za a ba shi albashi za a ba shi gida ga albashi mai tsoka da shauransu su da wani kudaden za a samu a biya ma talaka. Wato Malam Bawa kai ra'ayi da 'yan adawa da suke cewa shugaban kasa ya yi wannan naɗe-naɗe ne saboda dai a ba 'yan jam'iyyarsa aiki. Ni na yi ra'ayi da wannan gaskiya domin ai idan gwamnati na so ya yi aiki fi sabilillahi tukuru ba sai ya buɗe wa'annan abin nan ya faɗaɗa wannan ma'aikatu an kirkiro da wasu ma'aikatu da tun da aka fara wato mulki na siyasar abin nan ghana akwai ma'aikatu da ba a san da su ba amma sai gashi kwanan wannan gwamnati ta ɓullo da su wanda yake yanzu mutane na kallo su wani irin abin nan rawa da ka. To baka yadda da maganar da gwamnatin take faɗi cewa ta zo ta samu tattalin arziki da ya riga ya rushe wato da matsaloli da yawa shi yasa shugaban kasa na buƙatan ma'aikata da yawa don saboda su iya su farfaɗo da wannan eh, tattalin arziki cikin gaggawa a kawo ci gaba a rayuwar al'umma. To za mu mun zo irin irin wannan hikima ko kuma wannan abun nan dabara ta wannan sabar gwamnati don biyan bukatun al'ummar kasa fi layi abin da akwai daure kai kai na daure ki a yanzu haka din nan su wannan ministoci da aka naɗa kana ganin mutane ne da suka cancanci ko kuma suke da ƙwarewar da za su yi aiki ko dai a'a kamar yadda ka faɗi a baya cewa aiki ne kawai aka ba 'yan jam'iyya. Eh da hakika kaga idan ka yi la'akari da manyan ministoci da aka naɗa wato ko ne kwararre ne ya kware kware da gaske amma na ƙananan ministoci sai na ga kamar wato a'a ana yi ne don a yi ƙoƙarin biya ma ainihin jam'iyyar bukata ko kuma ainihin wanda suka yi ma eh, jam'iyya hidima suke ganin wato sun tare kayar baya in ba a yi kokari an dan sama musu wani abin nan wuri za su rika dan shan romo haka ba za a zauna lafiya da sauran magoya bayan jam'iyya ba duk yadda nake kallon a wannan al'amari Ma, to madalla har yau dai a can kasar ta gana. wani babban abin damuwa da ta kunno kai a kasar ghana shine wato mace-mace da matasa suke hallaka kansu ko kuma suke kashe kansu kenan wannan daidai mako biyu kenan wato mutane kamar takwas suka kashe kansu a cikin kasar ghana wanda hakan da ya tada hankalin al'umman kasar musamman ma gwamnati a cikin waɗanda suka kashe kansu akwai wato ɗalibai kenan wani ɗalibi ne a makarantar wato yara masu tasowa wata kuma ɗaliba daga jami'ar ghana wacce take ajin ƙarshe to wannan ya sa na tuntuɓi wato sheikh armiya'u sha'aibu mai sharhi ne akan harkokin ilimi kana kuma mai ba da shawarwari ne ga ainihin ilimin matasa wanda yake tare da ma'aikatar ilimi ta ƙasar ghana ga abin da yake cewa abin da ke kai mutum ga kisan kai ba shi ga ɗalibi ba shi ga wani mawadaci ko sarki ko wane ne ko wane ne akwai abubuwan da ke iya sukan zo haka sababta ma mutum irin wannan tunani idan mutum ya daɗe yana cikin wani damuwa ko ɓacin rai amma ya rasa makama ya rasa inda zai samu wani abin ƙauna zai rage masa wannan damuwan da yake ciki zan ya wuce wannan aji da ya rasa yadda zai da sai ga wasu tuntuni daban-daban na shigo masa musamman fuskan ɗalibai ana ganin cewa kasawa wurin karatu saboda irin kunya da ke tare da shi ko kuma irin wani aibata wanda ake yi ma yaro saboda gudun cewa kana aibata shi ku kar a ɓace shi saboda ya kasa ya ci jarabawa da cikin gudun wannan kunyan nan sai ya gam yaro yana ganin cewa ba je wani abin da zai sababta masa mutuwa ga kansa sai je haka saboda haka nan yanzu ana duban hanyoyi daban-daban da za a yi ana taimaka ma ɗalibai a magance irin wannan matsala. To shek akwai abin da kuma ake faɗi su ɗaliban ya kamata da a rika samun wato sashi a makarantu wanda yake za su rika yin nasiha ga ainihin ɗaliban irin wannan maganan da kai. Kana ganin ana samun hakan ne ko kuma an yi rauni ta wannan huskan wurin nasiha ga ainihin ɗalibai. babu shakka akwai rauni amma fahimtar cewa ya kamata ana kafa cibiyoyi na ba da nasiha ko kuma shawara ko kuma fassara shi ma cewa nasiha wani lokaci kan zo da kuskure saboda nasiha shine magana da kake ma mutum ko ka don kaga ya wani kuskure wato kai kana gefe kana ganin kuskurensa to amma shi counseling ne taimako da ake yi ne ga mutum shi kansa ya gano asalin damuwan da yake ciki saboda shi kansa ya ɗauki mataki ya magance shi to nan an fahimci hakan na da kyau amma akwai rauni saboda haka nan ba ɗauke shi kamar lamari mai muhimmanci ka je makarantu da dama akwai counseling officer amma yana nan ko kayan aiki yana bukata bai samu muna bukata a kafa a karfafi wannan cibiyoyin nan ne kuma a ba su kayan alatu tarkace su na aiki duka ya ishe su ana musu samina na karin ilimi da fahimta ana kai su wurare daban-daban daban suna gano sabbin irin wahalhalu da eh, ɗalibai suke suke fuskanta sannan ainihin malumin da ke karantar da sun ma su ma suna bukatar counseling saboda ka gan wani wani malamin lecture da kashin nan shi kansa nan abin alfahari ne wurinsa idan yana wahal da ɗalibai saboda kanan su malumin da kansu masu bukatar a ladatar da su a horar da su yaya ne ake taimaka ma ɗalibin da ke ganin wahala cikin karatunsa. To shek idan mutum ka fahimci wannan yana cikin damuwa da zai iya kai shi ga irin wannan mahalaka menene abin da kai da kake kusa da shi ya kamata ka yi yawwa kaga so dai mutum duka in damuwa in yi masa yawa yana bukatar abin da mutum ke ce mai support yana bukatar ana kusa da shi mutum duka damuwa ya masa yawa duka yana bukatar wanda zai saurare shi idan ka gan haka wato kakan nemi hanyar limana ka yi zance da shi ta fuskan fira firan kan nan ya zama ikan zo da tambayoyin da ke sa takan tono abin da ya buya daga cikin zuciyarsa har ya kan inda yake yana ambata muka abin da ya dame shi da ke na bukatar taimako ne idan ta gane sai ka kama hannunsa ka kai shiga inda yake idan an kai wurin aka samu taimako to sai dai kuma mun iya bakin kokarin mu don jin irin matakai da gwamnati take dauka amma abu ya ci tara a jamhuriyar niger kuma wato ana na ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin maluma da hukumomin kasar biyo bayan mataki da hukuma ta ɗauka na gwada ilimin wato maluman kwantaragi ga wakiliyarmu tamar abari da karin bayani yanzu haka da ya gungun malaman makaranta 'yan kwantaragi na cikin yajin aiki inda suka gudanar da addu'o'i da azumi don neman hakinsu su yawo abdu shine magatakarda na kungiyar malaman makaranta 'yan kwantiragi wato sina sef ta jihar da magaran cewa idan har martanin malamin makaranta ake so a dawo da shi wannan ba ita ce hanyar da za a bi babu wanda ya ki a gyara mai gyara in za a yi ta abin da doka ta ce kuma abin da ka'ida ta ce eh, yau jarabta da suke ce za su gwada ilimin malamin makaranta ba ka ke shi doka ba ta ce ba kawai ka zo ka dauki ka sa mutum irin kamar wanda za shi eh, neman wani aji eh, ko wani diploma a'a mu da ma'aikata ne akan aiki yanda ake jarabta mu a ga munya yago a cikin cikin azuzuwan mu ne tare da yara a kan aikin da muke a gani menene kurakuran mu menene kamata inda kai ku amma ba mu shawara ga yanda kamata ku ku gyara a wani bincike da aka yi har an samu waɗanda suke da kamar takardu na jabu wanda kuma ba su da ilimin na koyarwa me zaka ce ana ana cikin amsar takardu hal a zo a ce a wani sun hada ko na jabu yo jabun su a ce ma haka na gin su waye suke ba da su su ne magabatan suke ba da su takardar jabu ni na san malamin makaranta bai a dauka ba kan shi birebe ko ko kuma baka shi bak komi abdin zai ce da rarrabuwar kanin da ake magana tsakanin malaman makarantar malaman makaranta sun fahimta babu abin da za a zo a kitsa musu kansu ba ya dare komi aka yi wannan da suka je ma rashin kuskure ne cikin kuskure ne kuma aka yaudare su don wasu tun zana da wasu magabata suka musu mun ce musu takarda yau a ce kowa ma ya kai takarda shi a wannan ta gwado ba a yin shi ba tunda yanda kudin za a kashe ai wannan gudan wannan ta malamin makaranta gwada ma dauke shi in hal suna da kishin ilimin wannan sai su dauke shi su kai shi su zuba a cikin matsalolin da muke za su ga da kurta komo baru shekarau darakta ne a hukumar ilimin kananan makarantu na jihar da magaran ya ce duk yadda ake faɗe ba haka bane su dai nufin su su kara horar da malaman makarantar don a ceci ilimi in sun dace wajen takardar a rubuce kuma za a bin su tsarkawa cikin kalas su kan tasa yara inspector su bi su su gani sun iya kuka ba su iya ba wanda an gani ya iya alhamdulillah wanda an gani sha da ɗan miskila sai a yi min horo wanda ake tamar da scratch a min horo domin shi zan kirki haka ne ake bukata da wannan aikin da kishi yanci za a yi kuma kun san warin su yan sandika ba sai amince ba sun ce a ah, za a yi lakanci to ministan ɗinmu ya kai ƙara inda eh, kurdeta wani ne na shari'a wanda ke kuda kayanka duka shari'a bisa kanin ma'aikata da sauran eh, ma'aikatu to wannan da ta ce a daidai ne a wannan bincike daidai ne a kai a tambayar da takardu ga kowa da kowa daidai ne a san kowane matsayin shi a san mi iya mi abu ya wannan daidai ne kenan yanzu munan zandar muna da yan kwantaragi wajen dubu goma da ɗari biyu ga yau da sa hanga yawancin sun kawo eh, takardunsu yanzu in allah ragu gobe zan aika mota ne mai ta kai su kuma an ce wanda bai kai takardar shi ba kamar a matsayin aikin shi ya wani magana take yau ke ma di ba shi gani yanzu ni yance ka takarata aiki na sai in tsoron ka takarata kuma da hali takarata ita ne ba da an ka dauke ni aiki yau bi ne da matsala cikin wannan abu ba takarata mana a gani in gaskiya ce ai sai a gani in kai ta kusa gani wanda kike bai ka takara ba ma ya san da ba da gaskiya kuma duk bai bada ba ya kare zaman mushe wannan ba garin ma ga kanan minista ya gaji kuma kowa ya jiya kuma mun ga musu batun mutum ce shi ya rubuta sanjika sandika ba ta so ba tamara bari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar niger wannan kiɗan tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu to dalla a gaida tabarar abari wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe goma sha daya da ishirin da kenan a nan washington dc na safe ga shirinmu na gaba Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. Masu haro shin ko kun san cewa akalla marasa lafiya miliyan goma sha ɗaya ne ke tafiye-tafiye zuwa ƙasashe daban-daban kowace shekara a duk faɗin duniya domin neman magani saboda ba za su iya biyan kuɗaɗen asibitin ƙasashensu ba ko kuma suna neman ƙwararrun likitoci? Kuma shin ko kun san cewa Amurka ma na fita zuwa wasu ƙasashe domin neman magani Yau kan waɗannan batutuwa za mu tattauna a shirinmu na duniyar Amurka sunana Mahmud Lalo. To wani bincike da kamfanin Visa da masana tattalin arziki a Oxford suka gudanar ya nuna cewa bisa wasu dalilai da suka hada da alamomin da ke da mutane masu yawan shekaru da kuma ci gaba da aka samu a fannin sufuri tsakanin ƙasa da ƙasa. Fannin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje domin neman magani zai bunƙasa ta yadda za a rika kashe akalla dala biliyan 439 a kowace shekara yanzu haka dai akwai wasu kamfanoni da suka shahara wajen samar wa marasa lafiya hanyoyin tafiya zuwa kasashen waje domin neman magani robert page shine shugaban kamfanin med republic da ke hada marasa lafiya da likitoci a kasashen waje wanda ke da ofishi a birnin los angeles da ke nan amurka Muna da manhajar da ke taimakawa marasa lafiya wajen neman likitoci kai tsaye su kuma yi magana da su. Ƙasar da aka fi zuwa a duniya neman magani ita ce ƙasar Thailand, ta biyu kuma nan Amurka. Ƙasar da ta fi kowace ƙwarewa a fannin kiwon lafiya a duk duniya. Amma duk da haka, amurka kusan miliyan biyu ne ke fita neman magani a wasu ƙasashe a duk shekara, saboda tsadar aikin tiyata a nan kasar. Amurkawa sun fi fita zuwa Mexico saboda makwabtaka da kuma alakar da kasashen suke da ita, an kofi zuwa ne neman maganin cutar sankara ko kuma kensa. Har ila yau Amurkawa da dama sukan yi tafiya zuwa wasu kasashe domin neman magani a fannin tiyata da na haƙori da dai sauransu kamar yadda Suzy Pozo ta ce. Well, I A da nauyina ya kai kilo 88 ina ta fama da rashin lafiya iri-iri, amma a nan Amurka aiki na da tsada. Shekaru hudu da suka gabata sai na yanke shawarar zuwa Puerto Vallarta sai na tafi Mexico aka yi min tiyata a ciki a wani asibiti. Yayin da tafiya zuwa wasu kasashe domin neman magani ke ci gaba da karuwa cibiyar nan mai dakile yaduwar cututtuka a nan Amurka ta yi gargaɗi kan masu bin arha yayin da suke neman magani abin da ya sa kamfanoni irin su Med Republic suke so su kauce haɗa marasa lafiya da likitoci kai tsaye. Muna ƙoƙari mu ga cewa mun samar da sahihan bayanan da za su nuna cewa likitan da ke india daidai yake da likitan da yake a nan Amurka. To wani al'amari na zuwa ƙasashen waje da Amurkawa ke yi domin neman magani mai arha na faruwa ne a daidai lokacin da Majalisar Dokokin Amurka ke muhawara kan yadda 'yan ƙasar za su riƙa kaiwa ga samun kiwon lafiya mai inganci kuma a farashi mai rahusa. da kuma makomar tsarin kiwon lafiyar nan na kiya da shugaba barack obama ya samar masu bincike sun gano cewa waɗanda suke da damar samun ingantaccen tsarin kiwon lafiya sun fi waɗanda ke da akasin hakan cikakkiyar lafiya amma kuma sun gano cewa suna cikin haɗarin sauran mutuwa saboda yin amfani da magani ba bisa ka'ida ba da waɗanda mai yiwa za su mutu saboda ciwon siga da sauran manyan cututtuka. Dr. Christopher Murray da wasu ƙwararru a Jami'ar Washington sun yi bitar takardun shaidar mutuwar sama da mutane dubu uku a ƙananan hukumomin amurka har na tsawon shekaru 34 wato daga shekarar 1980 zuwa 2014 Mun gano cewa ana samun bambancin abin da ke haddasa mutuwa a sassa daban-daban na ƙasar nan. Misali a yammacin Amurka, an fi mutuwa sanadiyar fadace-fadace idan aka kwatanta da kudu maso gabashin Amurka, inda aka fi mutuwa uh, sanadiyar ciwon zuciya sannan an fi mutuwa a yammacin virginia da kentucky dalilin amfani da muggan kwayoyi a duk faɗin amurka ciwon zuciya shine ya fi haddasa mutuwar mutane amma kuma haɗarin kamuwa da ciwon na zuciya da sauran cututtuka ya bambanta a tsakanin yankunan amurka wanda hakan ya nuna karara irin gibin da ake da shi na cututtuka a ƙasar Akwai buƙatar magana mai ke kawo bambancin tsawon rayuwa tsakanin mutane da kuma dalilan da ke sa yara da matasa da sauran manyan mutane suke mutuwa a wani shallin rayuwa a al'ummomi daban-daban na kasar nan. Kowace jiha a Amurka dai an kasa ta zuwa ƙananan hukumomi ne wato counties a turance kuma har ila yau masu bincike sun gano cewa akwai bambancin matsalolin da ke haddasa rashin lafiya tsakanin ƙananan hukumomin da ke kowace jiha. kuma taƙi ko kuma gibin da ake samu tsakanin ƙananan hukumomin na tsawon rayuwar kowace al'umma na ci gaba da faɗaɗa. Yana da matuƙar muhimmanci mu fahimci me ke sa mutanen wasu yankuna suka fi na wasu yankuna daɗewa a duniya. Sannan irin wannan bambancin a duk faɗin Amurka yana da yawa. A wani lokaci har akan samu bambancin tsawon shekaru ashirin a tsakanin wasu al'ummomi. Akwai buƙatar mu gane me ke sa haka. Mure da sauran ƙwararru da suka gudanar da wannan bincike sun ce za a iya amfani da sakamakon wannan binciken nasu wajen gano abin da ke haddasa sauran mutuwa a wasu yankuna a kuma bunƙasa fannin kiwon lafiya a nan amurka masu haro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani lokaci idan allah ya kai mu inda za mu zo muku dauke da wani sabon shirin a madadin daukacin ma'aikacin sashen hausa da carol pearson da kuma a tura martinez mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya to madalla a gaida mahmud lalo sai dai wasu dalilai ya sa ba za mu iya kawo muku sakonni da kuka saba aiko mana ba amma dai kada a yi nisa idan shirin yau da gobe ya zo za ku ji saƙonni a wurin amma yanzu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Fadar gwamnatin Amurka ta White House tana ci gaba da dagewa kan matsayin shugaban kasa Donald Trump na cewar tsohon shugaban kasa Barack Obama ya yi sata sauraron wayar tarho a Trump Tower da ke New York. Mai magana da yawun fadar gwamnatin Amurka, Shin Spicer, ya yi gaba da gaba da taron 'yan jarida cike da ɗaki. Waɗanda suke son su san abin da ya sa Trump ya haƙiƙance a kan zarginsa gaskiya ne. Alhalin 'yan kwamitin leƙen asiri na majalisar dattawa sun ce hakan bata faru ba. Spicer ya ce shugaban ƙasa na nan akan bakansa sannan yana zargin 'yan jarida da sauya maganarsa da kuma abin da ya faru a kwamitin majalisar dattawa ya haƙura da cewa 'yan majalisar Amurka har yanzu ba su ba da wata cikakken bayani akan leƙen asirin ba. amma manyan 'yan majalisar dattawa guda biyu da ke cikin kwamitin leƙen asirin richard burr na jam'iyyar republican da mark warner na jam'iyyar democrat sun ce sakamakon bayanin da suke da shi a hannunsu ba su ga wani dalili da zai sa gwamnatin amurka ta yi satar sauraron wayar a trump tower ba kafin ko bayan zaben na shekara ta 2016 su ya biyo bayan yin watsi da zargin na shugaban kasa kan obama ya yi sauraron wayar tarhon da kakakin majalisa paul ryan ya yi ɗaya daga cikin abubuwan da shugabancin ƙasar ƙasar barack obama ya haifar zai iya zama gina dangantaka tsakanin amurka da kuma matasa 'yan afirka daga cikin shirin matasan afirka na ƙirƙira kan shugabanci wato yali a takaice kowace shekara matasa dubu ɗaya daga kudancin sahara afirka na zuwa amurka su kwashe makonni shida a kwalejoji da kuma jami'ar amurka shirin zai ci gaba a wannan bazarar. to duka duka da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma an jima za a ji mu wato dare kenan idan Allah ya kai mu za a ji mu da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na muryar amurka musamman ma naziru ahmad hausa da ya taimaka min muka gabatar da wannan shiri da kuma mai ba da umarni tare da shirya wannan shiri wato da ake kira julie gresham kenan da injiniyanmu na wannan lokaci baba ya koma kiri ne ke sallama da ku a huta lafiya a ci gaba da sauraren mu ga shirin yau da gobe tafe.